Ministan kuɗi kuma mai kula da harkokin tattalin arzikin Najeriya Ngozi Okonjo Iweala ta gabatar da kasafin kuɗin baɗi ga majalisar ƙasa. A wannan kasafin kuɗin dai gwamnati ta yi hasashen kashe naira tiriliyan hudu ne da ɗigo uku. A bayanin da Ngozi Okonjo Iweala ta yi wa manema labarai ta ce gwamnati na ƙara buɗe idanunta ne ga zahirin da ke tafe. domin tana shirin haƙo gangan ɗanyen mai miliyan biyu ne da ɗigo biyu kullum kuma suna cike da fatan cike giɓin kasafin kuɗin ne daga kuɗaɗen shigar da za a samu daga wasu ɓangarori da ba na mai ba. Ngozi ta ƙara da cewa We have uh, re-estimated GDP growth based on the circumstances of the country to be about 5.5 percent. This is down from the 6.35 percent we had earlier, the National Bureau of Statistics. new estimate is 5.5 for next year, which is still one of the best, better growth rates in the world. Mun rage bunƙasar tattalin arzikin ƙasar daga kashi shida da ɗigo uku cikin ɗari zuwa kashi biyar da ɗigo biyar cikin ɗari kuma shine ma'aunin tattalin arziki mafi aminci a duk duniya. Kasafin dai ya zo ne a daidai lokacin da ɓangaren gwamnatin ke niyan tsuke bakin aljihunta saboda faɗuwar kuɗin sayar da gangan ɗanyen mai a kasuwar duniya. abdulmumin jibrin shine shugaban kwamitin kula da harkar kasafin kuɗi a majalisar wakilai mun sa uh, benchmark uh, na budget uh, dala saba'in dala 78 amma don halin da muka shiga yanzu an dawo da shi kasa zuwa wajen dala 65 to a wannan gaban nasa cewa mu 'yan majalisa wajen harkar oversight za mu je mu zauna mu dudduba mu ga a ina ne aka tsaya to dan ba a zauna ba amma a yanzu za mu yi wannan aikin mu ga adadin kuɗin da aka samu sai mu ga ko wannan kuɗin ya dace da aikin da suka ce a sun yi in aka samu wani dai matsala a wannan mun san za mu dawo mu san abin da ya kamata matakin da ya kamata mu ɗauka. honorable abdulmumin jibrin kenan wannan na nuni ne cewa akwai gagarumin gibi a kasafin kuɗin da ya kai naira miliyan dubu ɗari takwas ko kuma kashi ashirin cikin ɗari sakamakon faɗuwar kuɗin gangar mai a kasuwan duniya a yanzu kabiru ibrahim gaya ɗan majalisar dattawa ne to kin ga wancan cewa irin abin da ya faru a shekarar ba bai zo ba ya turo minista ta zo 'yan najeriya ba su ji daɗin kasafin kuɗin ba saboda ba san me ya yi a baya ba me kuma zai iya a gaba mu kuma a nan wani irin mataki za mu ɗauka amma yanzu sai aka sake yin haka kuma ni na ganin da ƙwararrun 'yan siyasa ne sai a zo ya bayanin abin da ake ciki da irin da nasarar da ya samu da galabar da ya samu da kuma rashin nasarar da kuma ya za a gyara amma da yake siyasa ta ina ganin suna makaranta har yanzu ah, kuma kuma ana ganin wani abu ne daban ah, wato ba su yi haka din ba amma gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma kamar yadda man ne yake faɗowa kullum saukowa yake ƙasa shi ma da sai a zo a mana bayani amma ka zo ka ajiye abu kawai gashi nan ku duba ku gani yanzu za ku iya ku yan za ku iya ku bari kusa abu da kai mana kenan saboda haka wannan muna ga yan Najeriya za mu duba kasafin kuɗin sosai mu ga yadda ya kamata mu gyara shi yadda al'ummar Najeriya za su amfana insha Allah karbar kasafin kudin ke da wuya majalisar ta fara hutu har sai ran goma sha uku ga watan janairu na sabon shekara madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya